wanne zana ma kuwa. Ku je ku bari a kuma kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Badiya da Allah wurin ki na zomin minti in ba da. Ah, to ke sai ki je ustaz yana son ganin ki. Ustaz banya. Abin dariya. Wai ke wani irin maye? Me yasa duk maganin da nake gaya ma kai? kai wai an gaya ma ni kalan matan da zaka dinga zuwa guri na ne kai ta bibiya ta duk inda ne wannan wani irin rayuwa ne abada Allah ba komai badiya ki haƙuri duk abin da zaki faɗa zan jure domin ni buri na an ga rayuwarki ta kyautata kin yi rayuwa mai aminci irin ta mutanen kiri. <laughs> sai kai ta yi mai wa'azi to mai wa'azi sai kai ta yi <laughs> ko kunya ba Nan makaranta ce? Wai me isa masu gadin nan masu ke faman kwafsa suna barin irin ku suna shigowa wurin nan. Kuma ke ba kala sama. Da Allah ina rayuwa ta mai daɗi kar ka zo ka bata min rai. Ya kar shi ɗan ya hana ki saurara. Kana so ne in sa a raka kan kamar yadda na gaya ma? A kinga dakata dakata kai. Oh Allah. Ko ba bane. ɗan ya hana ku karɓar wa'azi. Ba za ka bar wurin nan ba? Ko ba bane Kaga. Ka shi kuma ya ke wai mai ma yasa mai kullum inda kika yi kuma ke ba kalarsa ba kuma abin ya da madaci wanne zana zaɓa na ɗauki zuma na bar maɗaci zuma da maɗaci gaskiya kalar kai ma kana da laifi a cikin wannan al'amarin domin ni ga baki ɗaya ban ga haɗi tsakanin mutumin kirki da mutumin banza ba babu haɗi tsakanin wanda yake fasiki da kuma wanda yake mutumin kirki ya kamata kasance hanyar jirgi daban ta mota da ba. ga baki ɗaya wannan yarinyar ba ta dace da rayuwarka ba ko dan kallon ma iya ahalin gidanku ya kamata ka dinga tsara kana duban bakin gata Misbahu, wallahi ni wannan ban ɗauke shi a bakin komai ba matuƙar zan samu nasara wajen shawo kanta ta sauka daga layin da take kuma ni kaina a lokuta da dama ina da tunani akan in rabu da ita to amma fisan da na kalli girman alkawarin da ne wa mahaifiyarta wannan abin shi yake tsaya min a rai in ga cewa babu yadda za a yi in karya wannan alkawarin domin ita kullum tunanin mahaifiyarta ma badiyar tana hannuna wallahi musu bahu wani yadda na fahimci wannan matar in dai akan magana ita ne ba wata kalma da zan faɗa mata ta yadda da ni matuƙar ba kai mata ita ne ta. dina ina jin ciwo abokina don allah ka taimake ni ka bani gudunmawa wajen sauke nauyin da na ɗaukar wa kaina to ya zan yi ba gudunmawa ni duk halin da zaka shiga zan guje ka ne ai ba zan guje ka ba kawai dai illa iyaka in na gaya ma abu ka ji mutu dole ƙarshe dole na haƙura wannan halin da kake ciki ni kai na ba jin daɗin sa nake yi ba insha Allah Allah zai na time tafiya yake lokaci kafin yana tafiya ya zuge baki iya nagari garki ne kai haƙuri musulma insha Allah ina yawan ganin kina giftawa daga cikin wannan gida to dalilin da yasa na ga ya kamata a ce yau tsayin da ke kenan a kin fahimta shi dalili amma abin da nake so dalla amma zai gagara ba ke bani lambar waya to zai gagara Allah Allah zai gagara me yasa da Allah badiya ki taimaka ki dan bani lokaci akwai muhimmiya inna lillahi wa inna ilaihi wai ka wannan bawon Allah wani iri ne haka kawai ka bi ka wani sha gabana muhimmiyar magana da nake so mu tattauna. Kai da Allah malami rifa mu baki kawai wani lafiya sai yaya ne kike da wannan mutum. Kire da kike ciki ne. Hatta kawai daga kin ce min minti ɗaya ya zo ya sha gaba na dole sai ne mai magana ko kuma mai yaɗi na da shi ƙogo. Kaga dan Allah ya tambaye ka. Wai kaga ta yi kala da tsarin ka ne da zaka zo ka nace mata? Aba. Baka ganta ba baka ma a ce ki bada hakuri a bai daidaita kuma sai ki dinga neman. A wani daidaita. Daman tare kuke? Tambaye shi dai ai shi ne. haba kun wani sako kayan wani bulilin bulilin kuna yawa ya sako uban wani hula ya musu wani dako da ku mutunci ba to an ci muku mutunci an ci muku mutuncin kurama ta anan na kurama me haka bismillah ku zo kurama aikin banza ka Allah kai hakuri haba abokina wannan ne to fada da mace to ya kaga zo a zo zo abu ne daga wannan ai don Allah musubahu ka yi haƙuri ka ɗauka a ranka cewa kamar ta jihadi ka kar ka manta fa idan har muka zama sula shiriyar wannan bayar Allah ubangiji ba zai bar Allah ka bari Khalid wannan ai gabaki ɗaya rainin wayo ne wani irin jihadi akan wani dalili zan zo wani fasiki dan iska mutumin ƙauye izo zindiki yana ci min mutunci akan wani dalili kai kuma kana ji kana gani wai kana jihadi to billahi lazi ba da ni ba ba jihadi ba duk abin da zaka kaje kai kai kadai to musubahu in ba kai ya zan yi kai ka sani in dai wannan jihadin ni ba zan kuma yi ba wallahi kai da zaka je kai jihadin sai ka je kai ta yi yanzu ba wata gudunmawa da zaka iya bani ban gane kan miya ka iya bani gudunmawa gudun to na ci da gudunmawa ta shikenan kawai ka je kai da abin da kake ganin sai ta ya zan yi ba kai ka sani ka fahimci al'amarin nan akwai alkhairi akwai alkhairi a cigo to kai ka je kai ta neman alkhairin amma ba da ni ba wannan alkhairin wallahi kaji na gaya maka zuwa da madaci ga zuma ga maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci wanne na ɗauka na ɗauki zuma na bar maɗaci duk inda nake zaton da zama a nan lallai akwai maɗaci duk inda nake zato da zama a nan lallai akwai maɗaci buɗe idanunka tas ni ɗin ce dai badiya da ka ma mafarki kake so nake ka faɗa min dan Allah me yasa kake bibiyar rayuwata ki haƙuri badiya ban shigo rayuwarki domin in cutar da ke ba sannan ban zo gare ki domin neman amincewa akan soyayyarki ba na zo gare ki ne domin neman alfarma guda ɗaya a gurinki ki ki taimaka a cikin lokutan ki ki ara min lokaci ko da sau ɗaya ne dan Allah lokaci kuma kwarai kuwa akwai muhimmiyar magana da nake so mu da ke kuma na tabbata za ta amfani. Zuma da maɗaci wanne za na zaɓa na ɗauki zuma na bar Ka kira ni. Zan faɗa ma inda za mu haɗu da kowace magana ma sai ni. Amma ba na buƙatar in ƙara ganin ka a ƙofar gidan ni. Ka ji abin da na gaya ma. Zuma da maɗaci. ga zuma ga maɗaci zama da ina fata ana fahimta ta ko to nan za mu tsaya wannan karatun sai da aka karatuttuka da muka yi na baya <clears throat> da kuma ta tambayar da mutum yake ganin yana da sha'awa zai yi to Allah ya ba mu ikon ansa sai eh, na ba da dama a yi tambaya tambaya ta anan ne. ni ne na gabatar da sallah to sai zama na bayan na idar na je har na ci gaba da uzurrika na sai na tuna a lokacin da nake yin alwala akwai lam'a a kafata kuma na so in gyara dai Allah ya mantar da ni har sai da na idar da sallar shin malam wannan sallar tawa tana nan ko kuma zan canza ta ne <clears throat> duk sallar da aka yi ta da lam'a ba ta yi ba duk sallar da aka yi ta da lam'a ba ta yi ba saboda Allah ta baraka wa ta'ala a cikin littafin sa tsarki shi da yake wa iza kuntum ila salati wa gusulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al-ka'bayn kaga Allah ne yake so ka wankewa zaka sai ya zama ka wanke ba wajen da ake wankewa daman da ake samun lama fuska ne da hannaye sai kuma kafa to tunda baka cika abin da Allah ya ce ba to wannan alwala ta zama na kisa. ta zama toyayyar alwala so ka sallar da kai da ita ba ta yi ba amma idan ya zama kafa ka da ragowar danshi za ku ga wasu idan kafa su da ragowar danshi sai su jawo dan shin haka sai su goga inda ba su wanke ba duk wanda ya kai idan ya yi sallar dubu ba ta yi ba in ya yi sallar dubu ba ta yi ba abinda shari'a take nema zuwa za ka yi sake taro wani ruwan a hannunka ko ka ebi wani ruwan a hannunka sai ka haka sai ka kudurce da niyyar za ka gyara ko za ka cika alwalaka wacce take ta na ƙasa sai ka wanka alwalaka ta cika kenan idan alwalaka ta cika hakan in ka idan da alwalar a jikinka bata warware ba in ko babu sai ka canja wata amma can sallar sai ka mai da ita idan kai sallah dubu da taimama wannan sallar sai ka mai da ita wannan magana ba wai kirkira ne ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ga wani sahabin sa ina yin sallah a cikin kafarsa akwai daidai da yankan farce haka gaba ɗaya bai fi yankan farce ba nan ne bai wanke ba annabi sallallahu alaihi sallama ya ce masa je ka tafi ka je ka cika alwalaka ka je ka canta sallah ka cika alwalaka Sau aka da wannan dalili ne isa malaman fiƙo suka ce to sallah da taimama ala ayi halin sai an mai da tanna gana an fahimta ko to saboda sallah sallah da lama ala ayi halin malamai sun tafi akan cewa sai an canja ta duba da wannan aya alkur'ani da kuma wannan hadisin da na karanta to ce ce tambaya ko yake ce ayan yake jin wasu sallah to a sallan zaman ta iya na farko da ya kamata yi sai makwabe tsona ya yi zaman ta iya har ya miƙe ya tora raka ta uku ne masa irin alamun tasbihin nan ya wanda ya manta bai zauna bai gyara ba shin ya halatta mu tashi waɗanda yake jan sallar su tashi su bi shi sallar ko kuma ya kamata su idan na fahimci ka ko liman ne ya yi sallah mai raka'a raka'a biyu maimakon ya zauna ko tunda akwai zama a wajen sai zama bai zauna ba sai ya tashi sai mamansa suka yi masa tasbihi don ya dawo ya cika abin da ake nema haka ne to maimakon ya cika idan ya cika abin da ake nema sai ya ki dawo sai ka ce sa iya bin sa a ci gaba da sallar eh tunda shine liman za su iya bin sa amma malam abdurrahman al-hagari cewa idan sun bi shi to kassi yadda su sake zama da shi nan gaba in ya zauna in suka bi shi ana saurare in suka bi shi to kas yadda da su sake wani zaman da shi nan gaba shi in ya ciko wannan ya suna raka'arsa ya suna raka'arsa wannan ta uku ko a afuwa ba wannan hukuncin bane ba shine liman ba sai suka bi shi in ya dawo an fahimce ni can kuskure ne idan ya dawo suka tasbihin sai ya dawo ko ba a da za'i wajen zaman ne sai ba a yi ba sai aka miƙe tsaye kun ga an ƙara tsayuwa saboda haka sai a dawo sai a yi yi ta gyaru idan kuwa matsayinsa na liman suka ƙi tohowa ya ma iya musu haka ya iya musu haka su taso wannan limamin ya cancanta biyu shi sallah galibi ne saboda haka yana da wannan damar ƙi tohowa domin akwai hadisi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akai haka da shi bai dawo ba suka bi shi kaga an cinye mai zaman tahiya an cinye zaman tahiya so haka in suka bi shi sai ya ƙaro ɗayarsa nawa kenan hudu ta zama hudu in ya tahiya me zai yi sallama to ba zai ba sai su jada kabali ta gyara wancan abin da aka tauye an gane ko to alhamdulillah amin Allah gafarta malam ni ma ina da tambaya. To tambaya ta ita ce da imama ana yin sallar nafila da ita shine wannan tambaya ta. Ce mama ana yin sallar nafila da ita amma amma sai in matsalan ka yi sallan isha'i da taimama to da kai sallan isha'i da taimama sai ka iya tashi shafa'i da wutiri ana jina ka iya tashi kai shafa'i da wutiri da wannan taimama ta yi ana ji ko to sai zama ka yi taimama ka yi sallah da taimama kana buƙatar za ka yi karatun alƙur'ani sai ka karatun alƙur'anin ka amma da sharaɗin idan lokacin wannan sallar da ka yi da taimama bai fita ba sai kuma in ka yi niyya tun farko sanda za ka taimama cewa in ne sallah da wannan ta to zan yi karatun ƙur'ani ko zan yi nafila ƙa'ida ta fito an gane ko su baka sai kai amma amma ba zai yiwu a ce kai kana ka ce taimama sakit don kai sallar idi ba sakit don kai sallar juma'a ba ana yi sakit don kai walha ba ba a yi sai dai ana iya haɗa ta da farilla idan lokacin su ya zo daidai an gane ko? Kai, da Zona. Hadidu wace irin shiga daga kai a jikin wannan wace irin sabuwar shiga ce ka ƙirƙira wa kanka kake yi wanda tun a farko ban san kana yin ta yanzu a zatanka wannan shigar da kai ita ce za ka je gaban ɗalibai wanda kake koyawa tarbiyya yadda za su bi Allah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 ina mai baki shawara ki yi iyakacin gwagwarin ki ki yanke dukkanin alaƙa da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu bai kin san cewa ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin da ki saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba yanzu zaki ga magana da nake gani zaki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya ba kyauta take ci a wurin so ake wata ba a mai da hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi